Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin lai daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya, amma kafin nan wato kafin mu kai ga shirye-shiryen sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙungiyar sa ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce wata tawagar sifetocin bincikenta ta tattara samfur a yau ɗinnan Asabar a wurin da ake zargin an kai harin makaman guba makonni biyu da suka gabata a garin Duma na ƙasar Siriya. Ƙungiyar hana amfani da makaman guba ta ce za ta rubuta sakamakon binciken da kuma sauran bayanan da aka tattara bayan an kammala nazarin samfur ɗin a wasu ɗakunan binciken da aka amince da su. Ƙungiyar ta ce za ta yi nazarin al'amarin tare kuma da ɗaukar mataki na gaba ciki har da sake zuwa duma. a baya an yi ta ɗage yunƙurin ƙungiyar na shiga garin na duma saboda wasu matsalolin da ke da nasaba da tsaro koriya ta arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen nukiliyar gaba daya kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewa ya faɗi yau asabar cewa ba za a taɓa amfani da makaman nukiliya ko kuma a kai makaman nukiliya zuwa wata ƙasa ba ko kuma da a baiwa wasu mutane dabarun ƙirƙiro nukiliya ɗin ko da bisa wani irin ka'ida ne idan ba kawai akwai wata barazana da koriya ta arewar ke fuskanta ba ta nukiliya koriya ta arewa ta ce gwamnati na kokarin canza ta a matsayin ƙasa ta kuma mai da hankali kan inganta tattalin arziki. tsafin shugabannin amurka da dama na daga cikin ɗaruruwan masu makoki da kuma addu'ar ban kwana a yau dinnan asabar gamar gaya barbara matar tsohon shugaban amurka george hw bush wadda ta rasu ranar talata tana 'yar shekaru 92 ita ce matar shugaban amurka na 41 george hw bush kuma mahaifiyar george w bush wanda shi kuma ne shugaban amurka na 43 baya ga mijinta da kuma ɗan farinta barack obama da bill clinton na daga cikin tsafin shugabannin amurka da suka halarci jana'izar ta a st um, martins episcopal church ko majami'ar st martins episcopal da ke houston na jihar texas a kudancin amurka melania trump matar shugaba na yanzu da matan ko matan tsoffin shugabannin amurka michelle obama da hillary clinton su ma sun hallara to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da mai da 'yan gudun hijirar najeriya da ƙasar kamar ta yi ƙarfi da yaji zuwa jihar borno mai fama da tashin hankali tana mai bayyana hakan da saba ma dokar ƙasa da ƙasa hukumar ta ce hankalinta ya tashi saboda al'amarin da ya yi kama da wani salo na tilasta ma mutane komawa su zuwa yanzu dai a wannan shekarar hukumar ta ba da rahoton cewa ƙasar ta kamaru ta ta sakiyar 'yan gudun hijirar najeriya 395 ƙarfi da yaji zuwa borno a kasari a wannan watan a bayan nan ma hukumar ta ba da rahoton cewa ran 17 ga wannan wata na afrilu an tilasta ma 'yan najeriya 118 masu neman mafaka a ƙasar ta kamaru komawa najeriya kuma mako guda kafin nan ma wato ran goma ga watan afrilu kasar ta kori 'yan najeriya 160 masu neman mafaka jiya dabban ɗalibai a faɗin amurka suka ƙaurace azuzuwansu don su nuna juyayunsu ga zagayowar ranar da aka yi wasu harbe-harbe a wata makarantar amurka shekaru ashirin da suka gabata makarantar wato saboda kuma su nuna buƙatar su na a ɗau tsauraran matakai na dakile wanzuwar makamai a amurka amurka ta ce da china da rasha masu yada tashin hankali ne a duniya saboda yadda suke kin kiyaye haƙƙin ɗan adam haka kuma koriya ta arewa da iran a ta na shekara-shekara kan haƙƙin ɗan adam wanda aka fitar jiya jama'a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta zargi ƙasashen hudu da take haƙƙin ɗan adam ciki har da batun 'yancin faɗin albarkacin baki da batun kare tsirarin mabiya wasu addinai da kuma ƙabilu ƙalilan mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya faɗi a babin gabatarwa na rahoton cewa ƙasashen hudu suna take haƙƙin bil'adama ciki har da musguna musu fiye da yadda ya kamata labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla to masu raro yanzu kuma za mu koma gefen mu baiwa Jummai Ali fili don ta gabatar mana da shirin mu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya za mu ci gaba da kawo muku ra'ayin iyaye mata waɗanda su ne suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai galibi su ake kashewa 'ya'ya da kuma maza wakilar sashen hausa na muhammad ita ta taimaka ta samo mana wannan ra'ayin wasu mata akan tarbiyyar yara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana bintu tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba 'ya'yanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje maza ma dai za a sa hankali amma musamman kamar mace nata ya fi muhimmanci saboda tarbiyyar gida na uwa musamman uwa abin da ke uwa kike yi shi yarki za ta gani ta yi nan gaba so mu iyaye mata mu ya kamata mu nuna ma 'ya'yanmu hanya mai kyau ba mara kyau ba kuma mu nuna musu illan duk abin da wani zai faɗa a waje idan ba ni na koyar da ku ba duk wani abin da wani zai faɗa a waje kar ku yadda cewa gaskiya ne yaudaran ku ne mai shi zai yi ko kuma zai sa ku a hanya da bashi da kyau ne wanda zai kai ku ga halaka so duk abin da ni na faɗa a gida shine abin da ya kamata ku ɗauka ba na waje ba so amma ita sai ta yi kokarin koya musu a gidan don kar su je su ji na waje. Zara Abdullahi tarbiyyar da zan ba ma 'ya'yana saboda ko sun ga wani abu a hanya kar su yadda su ce za su ɗauka kuma ko da wani mutum ya ce musu gashi wannan abin ku rike mun kar su yadda su ɗauka mishi saboda idan sun ɗauka zai iya yiwuwa ko bom ne a jikin abin da za su ɗauka sosai ma ina sa ido a kansu saboda ni ko yawo ma bana barin su fita daga sun dawo daga makaranta sun dawo daga makaranta barin bar su tafi ko ina ba sai dai islamiyya za su tafi halmata mustafa abin da zan baya anatar iya tarbiya kar su bi hanya ba kyau su zauna a gida su yi aikinmu su zo daga karatunsu kar su fita waje ko ba haka bane shine abin da zan gaya musu kar mutum ya kira su haka banza su tafi ko mutumin gida ma su san wanda za su tafi san wanda ba sa tafiya salamu alaikum suna na fate mu kula mu lura da tarbiyyar ƴaƴanmu shiga da fitansu mu kula da su mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau don saboda yanzu wannan abubuwa sun yi yawa masu yaudarar mutane sun yawa masu basa son zaman lafiya sun yawa a cikin gari don allah don annabi kar yaro in yau juma a waje ba mu gan shi ba ko yarinya ina kika je na je kaza ki tabbata ko gidan kawaye ne ki tabbata gidan kawar na sassiya ne kamar ita a ka jima me kuka yi a mun yi kaza Dan saboda me yanzu wannan za ka gani yarinya zai ce maka na je gidan kawa ta alhali ba gidan kawa ba ta tafano gurin da ba shi ba masu son kona bakin waken nan sun yi yawa za ka ga wani yana zaune tare da kai kai baka sani ba ashe yana cikin wannan hali. saboda haka mu iyayen mata ko mata ko yara maza kanana mu kula da su da rayuwarsu mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau ni ne mai suna saratu samuel uban ma isan abin da zai gaya yaranta mun harafi ya yi karkace ibata abinci daban a wancan ibata a wancan ibata a wancan ba haka ba ne ka tara su a wuri ɗaya gaba ɗaya yaran maza kai uwa kuma ka tara 'ya'yanka a wuri ɗaya duka mata su ci abinci ku zo ku yi hiranku in lokaci karatu ya yi su tafi in lokaci karatu sun tashi su dawo shine haka tarbiya amma yaro sai iyawa ko ta ina yaron iyawa ko ta ina wani ba tarbiya ba ne me ya sa haka yanzu mun ɓace gaba ɗaya ɗin me ne ya sa ba irin wannan bane yaro ya da daga karatu ma sai ɗauki jakanta ya tafi yawo me karshen shi yanzu ba mun ɓace ba saboda haka ba wani magana ya ko magana akan wannan kowa ya kula da 'ya'yansu sunana aisha mustapha mu taimakawa sojoji mu mu haɗa kai da su a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan don ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za a zo a ɗauki yara a sa mata kuma ya mace ƙaramin yarinyar bai kamata akan yana faruwa ba so don allah mu haɗa kanmu mu taimaka wa sojojin nan don a kawo karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abu ba mu da shi ba mu mu faɗa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma don saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a mu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu faɗa musu shi wani abu fa anan ba mu da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki sunana lami yusuf ina roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawansu a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatana kuma ina kuma sha'awarci iyaye da mutane idan suka gan yaro yana halin da ba shi ne idan suka gan halin da kuma ya shiga da sun ga cewa wannan halin halin da za a zarge shi ne su nemi hanyar da za su wa hukuma a nemi a tare shi kar a sa shi abin da ba shi ba a ta gaskiya yaran ma ba san me suke yi ba amma idan an ja kunnen su a lokacin da ya kamata zai rage illa a zamana na iyaye gaskiya ya kamata in ma za a nema a yi taruwa ko a yi wani training da za a involving iyaye da sojoji da a samu ganewa tsakanin su don a ta gaskiya sojojin ma daga cikin society suka fito daga cikin family suka fito idan ba su samu ganewa da su da iyayen ba bara a samu a yi abin da ya kamata ba duk dai ana kokari ne a samu lafiya ana kokari kuma a samu zaman lafiya a haɗa kai a samu zaman lafiya a haɗa kai a yi abin da ya kamata ya kamata hukumar soja ta gane cewa akwai su da yawa a cikin gari da yawa da ba su gane ta yama ke kula da yaro ba amma program ne za su yi da zai sa a gane tsakanin su kuma su faɗi abin da ya kamata iyayen su sani so da su samu su kula da yaron su to ina ga za a samu sauki a cikin matsalolin abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin Wakilin sashen hausa husaina muhammad da ta samo mana waɗannan ra'ayi Jummai ali ce daga birnin washington dc nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan asha a huta lafiya. kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa ne don daya bar bambanci na kabila ko addini To a gaida jin mai shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Fadar gwamnatin Najeriya ta ce wasu sun yi baguwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka, inda ya nuna akasarin matasan Najeriya na son samun komai bulus. Sakataren APC mai malabu ne ya ce gwamnatin na ɗaukar matakan inganta rayuwar matasa ta samar da ayyukan yi daga tashoshin teku na tudu. Gwamnati ta yi tanadi mai kyau a kai na ganin cewar an aiwatar. Shi yasa ba a jira ana so a yi shi yanzu. Wasu 'yan banga sun yi wofu sun sace sandar majalisar da dattawa inda daga bisani 'yan sanda suka gano sandara a gargashin wata gada kuma sun sake sanata Omo Agege mai maraba ga shugaba Buhari da majalisar ta azawa alhakin sace sandar. Saminu Azare na almajiran Ibrahim Elzazzaki Abuja ya ce dan kungiyar su Rufai Abubakar da ya samu rauni a zanga-zanga Abuja ya riga mu gidan gaskiya. Hirar da muka yi da kai ta baya na ce yaron yana nan rai kwakwai mutu kwakwai an harbe shi har kwakwalwarsa ta fito. Sojin Najeriya sun ba da labarin kama ta nimu da ake zargi da jagorantar gungun miyagu masu kashe-kashe a takun jihar Taraba. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja. To yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Farfesa Usman Bugaje daga Katsina da kuma shugaban kungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani wanda zai karasa jawabin nasa. Ga Farfesa Bugaje. To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalamu ala rasulullah jama'a ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka da allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasunsu suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunan mu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu kutuna tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su ga najeriya ta abin kirki su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a ta da hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuwa mr mark amani karasa jawabin nasa yi da cewa mai magana mr mark amani president na middle belt progressive forum shugaba na kananan kabilun arewacin najeriya jama'a assalamu alaikum a gaskiyar magana wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda wadansu dalilai to amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a najeriya musamman kuma arewacin najeriya a gaskiyar magana ban ma gaya kanmu gaskiya idan har ba za mu fito mu nemi mafita yadda kasan nan za ta zauna lafiya musamman arewacin najeriya wallahi mun bata amma ni a kullum abin da nake cewa gaskiya idan in ka zauna ka duba da kyau ya shi menene na san dai shugabanci abin ma saboda shugabanci muke karkashe mutanen sannan kuma zamani ne irin na siyasa kuma an ce majority carry the vote idan muka karkashe mutane na arewacin najeriya aka zo zaɓe da ba maimakon mutanen da ake son an riga an sani cewa muna da mutane har ma sun wuce oba ya ta kasance mun riga mun karkashe su ni ke tabbatar ma siyasa ma ba hun yiwuwa zai ba mun kirkiro wa kanmu da ba gaskiyar magana abinda nake cewa don allah don allah ina rokan a sarakunan da ne magana sakataren kan na kasa ciyaman na kan bangaren arzikin najeriya da shi mai tangale ciyaman na sarakunan titi arewacin najeriya sannan sarkin musulmi a zauna mu je mu zauna mu nema kusa magana yana wannan wurin a dunkule saboda haka mu san matakin da za mu ɗauka idan muka dawo gaba da abin da ke faruwa ta bangaren fulani da manoma akwai mutanen da ba ma san ma me ake nufi ko su fulanin ma da wadansu manoman da ake interview da su wadansu ba abinci suke ci ba ma san yadda ake yin su ba ana magana ko labin fulani yake to maganar shanu ba haka ne da ne shekarun ba da suka wuce da gyaran fulani sun taso daga kano hanya suka bi sak yau ba wai lokacin da muka sani a da ba kasan ma gaba ɗaya ta ba wanda yake da wurin da zai ce gashi ya bada daga sarakun sai gwamnoni sai sanatoci ga su nan dai su suka da wadannan wuraren a matsayin nasu mu biya kan mu gaskiya kuma idan za mu iya tunawa akwai fa lokacin da yayin siyasar najeriya suka yi kiraye da inda fulla su daga najeriya har da afirka dawo najeriya za ku shuka muku ciyayi za ku yi wani. Allazi wahidu. kwana ka kama mana. A harin guda sau madu. Kai kuka ka yafe mana. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti biyar yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. hayarin kwararru daga hukumar kwallon kafar duniya wato fifa za su kai ziyara karo na biyu a kasar morocco a mako mai zuwa sakamakon 'yar damuwar da ake da ita dangane da yalwar otal-otal da filayen wasannin da aka shata na kokarin kasar na karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 wannan ziyara dai ta biyo ne bayan ziyarar farko ta kwanaki hudu da ayarin duddubawa na hukumar ya kai kasar a makon jiya kafin gudanar da zaɓe akan kasar da za ta karbi bakuncin gasar wanda za a gudanar a ranar 13 ga watan yuni shugaban kwamitin neman karbar bakuncin gasar ta kasar morocco maule hafid elalami ya ce idan aka ɗebe wannan 'yar damuwar ayarin na fifa ya gamsu sosai da shirye-shiryen na kasar ta morocco ƙungiyar ƙwallon ƙafar manchester united ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin ƙalubalenka na fa na ingila bayan da ta yi waiwayen baya ta doke tottenham da ci biyu da ɗaya a wasan da suka buga na kusa da na karshe da yammacin yau tottenham ce ta shiga gaba a wasan tun a minti na goma sha ɗaya sa'ad da ta zura kwallo to amma united ta farke cin ta kuma ƙara zura wata kwallon da ta bata nasara a wasan karshe ta gasar dai united din za ta fafata ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin chelsea da southampton Masu horar da 'yan wasan manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa a Ingila na ci gaba da yin sharhi akan matsayar kocin Arsenal Arsene Wenger na barin ƙungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin bayan kwashe tsawon shekaru 22 yana jagorantar ƙungiyar. kocin manchester city da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar premier pep guardiola ya bayyana yakinin cewa benga ya ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban gasar premier ta ingila ya ce ina yi masa fatan alkhairi tare da fatan zai ci gaba da kasancewa a duniyar kwallon kafa domin ko akwai bukatar ire-irensa saboda kwarewar da yake da ita da ma wasu dalilai masu yawa shi ma dai kocin manchester united da ake gani a matsayin babban abokin adawar venga ya yi fatan Wenger ba zai yi murabus ba idan ya bar Arsenal. If he's happy, I'm happy. If he's sad, I'm sad. ya ce ina farin ciki idan ya yi farin ciki haka kuma ina bakin ciki idan yana cikin bakin cikin mu a kungiyarmu za mu nuna wa Wenger girmamawar da ya cancanta saboda gudunmuwar da ya bayar a arsenal ina fatan ba zai yi murabus ba daga kwallon kafa Wenger ya bayyana aniyarsa ta barin kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin duk da yake yana da sauran shekara ɗaya a kwanta kwantaraginsa a daidai lokacin da wasu manazarta ke ganin tamkar kungiyar ce ta kore shi a kai kaikaice murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To da la'agai da martala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice kungiyar sa ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce wata tawagar sifitocin bincikenta ta tattara samfur a yau dinnan asabar a wurin da ake kyautata zantan an kai harin makaman guba makonni biyu da suka gabata a garin Duma na ƙasar Siriya. Jiya dubban ɗalibai a faɗin amurka suka ƙaurace ma azuzuwansu don su nuna juyayunsu ga zagayowar ranar da aka yi wasu harbe-harbe a wata makarantar amurka shekaru ashirin da suka gabata saboda kuma su yi kiran da a kafa dokoki masu tsauri na dakile wanzuwar makamai musamman ma saboda harbe-harben da aka yi na baya-bayan nan amurka ta ce da china da rasha masu yada tashin hankali ne a duniya saboda yadda suke ƙin kiyaye haƙƙin ɗan adam haka kuma da koriya ta arewa da iran a rahotonta na shekara-shekara kan haƙƙin ɗan adam wanda ta fitar jiya jama'a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta zargi ƙasashen hudu da take haƙƙin ɗan adam to masu mu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka garba da ya tana gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau dave magnus nisar fili hashin ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum